الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا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 فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya ne ko tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala tabbar sabon da ku a wannan yammaci na asabar 22 ga watan Ramadan shekara da 1438 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa wa sallam daga zuwa Madina da shi ne yammaci na sha shida ga watan bakwai shekara na dubu biyu da sha bakwai miladiya mun ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma cikin suratu ala imran wannan masallaci ne albarka masjidu sahaba da ke nan unguwar sabuwar gra cikin garin bauchi idan za ku iya tuna jiya mun ɗauko bayani a cikin aya na bakwai cikin wannan sura ta suratu ala imran wadda mufassara amma muna cikin bayani lokaci yayi saboda haka za mu sake da ayan domin fitar da wato ainihin ma'anonin da ayan take kunshe da shi ya Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم فَرِيقٌ فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب ألا ليسو كرمك من القرآن منه منه آيات محكمات واتو الله maɗaukakin sarki كيسر saukar maka da wato ainihin littafin alkur'ani cikin wannan littafi akwai ayoyi waɗanda suke muhkamai wato ayoyin da suke bayani filla-filla wanda ba sa bukatan wani tawili sai fassarar da suke ɗauke da shi hunna umul kuma su ne mafi yawancin ayoyin a cikin littafi wato su ne mafi yawancin ayoyin wannan littafin wa ukharu mutashabihat wasu kuma daga ciki wato suna da tashabu wato suna rikitaswa ba za ka gano ma'anansu da zaran an yi karanta maka baƙin ba har sai ka yi nutsuwa ko ka zurfafa wajen nazari kafin ka gane su amma na fi qulubihim zaygun amma waɗanda su wato akwai karkata ta munafunci fa yattabi'una suna bin ma tashabaha min wato waɗannan ayoyi masu ɗan rikitaswa ibtigha alfitna dan suna so su fitina mutane ibtigha tawili kuma suna son wato su zo da mummunan fassara ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah babu wanda ya san kyakkyawan fassara irin waɗannan ayoyi sai Allah warrasikuna fil ilmi da waɗanda su yayi zurfi a cikin ilimi yaquluna tare da haka suna cewa amanna bihi mun yi imani da shi kullum min inda rabbina da muhkam da mutashabi duka daga wajen ubangijin mu suke ma yadhakkaru illa ulul albab babu masu wa'azantuwa sun abuta hankali idan ba kuma ta ba jiya mun yi magana wato akan ayoyi da ake kiran su ainihin wato muka ayoyi muka su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki wato ya yi bayani akan hukunce-hukunce na alkur'ani waɗanda suke kuma ba sa ɗaukan wani fassara in ba wanda ya bayyana a jikin ayan ba ga duk wanda ya san larabci sai dai mutane wato sukan kasa fahimtar alkur'ani ko kuma su ga cewa qur'ani kamar na warware junansa saboda ɗayan abubuwa hudu kamar yadda je muka faɗa ko karancin ilimin mutum ko karancin fahimtarsa ko karancin tadabburinsa ko kuma dama na da mummunan manufa game da qur'ani saboda haka yake neman wani sanadi wanda zai gano cewa qur'anin nan akwai tukka da warware. to amma Allah madaukakin sarki da yace minhu ayatu bayan ya ce ayoyin muhkamatu wato waɗanda ana nufin mutkinatun fi dilalati wal hukumi wal khabar wato sun kai makura wajen an kyautata ayoyin ta fuskar abin da suke nuni ko suke nusarwa da kuma hukunce-hukuncen da suke ɗauke da shi da kuma labarin da Qur'ani ke ɗauke da shi sai Allah ya ce waɗannan ayoyi muhkamat sunna ummul kitab Sune majoratin Qur'ani saboda haka kenan nan an kaddamar da wato sifa ma wa'annan muhkamat din da kuma bayanin halin muhkamat din dan ya zo maka a cikin kwakwalwanka abinda zai fara zuwa maka shine idan an samu matsala da waɗansu ayoyi wanda ake kallon su a matsayin mutashabihat ina za a mayar da su sai a mayar da su wajen muhkamat saboda an ce ummul kitab su ne majoraci su ne uwan littafi shi in an ce ummu shay ana nufin marji'uhu wa asluhu duk abin da aka ce shine uwa ana shine ana nufin ita ce makoma ita ce asali saboda haka in da ya fita ya gama kararan bansa ina zai dawo wurin mahaifiyarsa saboda haka duk ayoyin da ka kasa gane su mai da su kan mukam zaka samu mafita a kansu saboda haka Allah yake cewa يمحو الله ما يشاء يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب kaga na ummul kitab ana ana nufin lawil mahfuz Allah ya ce kullahu ma yasha wa yusuf Allah na shafi abin da ya ga dama ya tabbatar da wanda ya ga dama wa inda ku ummul kitab wato uwayen littafi duk wani abin da za a rubuta a duniya to shi da ne na wannan lawil mahfuz ina fata kun gane saboda haka marji'in sa yana can zai koma ainihin wannan wuri saboda haka kenan wannan yake yin nuni da cewa wato in kaga mutum ya rude a cikin alkur'ani ko ya ga qur'ani na warware junansa ko shine ba yi da ilimi ko bai san yadda ake yi ba tunda an ce mukam sune ummul kitab kai ka samu tashabi ai sai kamar yadda su wajen mukam za su warware maka Allah ya ce fa amman ladina fi qulubihim zayg amma waɗanda suke a cikin zukatansu akwai karkata an ce azzayg ana nufin almail wato karkata ke zaka ce zagati shamsu a iza an kabidis sama wato kace rana ta karkace wato idan ta ja daga ainihin wato kokuwar sama waɗanda cikin zukatansu akwai karkata ga barin gaskiya wato ba sa nufin gaskiya to su kuma suna bin mutashabi wato biuna ma ba su suna bin ayoyi ne waɗanda suke ɗauke da tashabu saboda haka suka rika rikan ayoyin alkur'ani wanda a cikinsu akwai wannan ishtibahi wato su rika gwara ɗaya da ɗaya su rika gwama juna da juna ba dan komai ba shine Allah ce ittiba alfitin ai wato dan su tsara mutane daga hanyar Allah su kuma sanya shi kokonto ma mutane game da maganar Allah subhanahu wa sai ya sa a nan allah maɗaukakin sarki ya kasa mutane gida biyu ta fuskan wato dangantuwansu zuwa ga mutashabi kaso na farko suna bin mutashabihi kuma wato suna sanya shi a gaban mutane suna bijiro musu da shi suna cewa to ya za ka yi kaza ya za ka warware kaza da kaza ya za ka warware kaza da kaza waɗansu kuma wato ainihin game da mutashabi su suna cewa amanna bihi kullun min inda rabbina mu mun yi imani da shi ko mun gane ba anan ko ba mu gane ba duk mun san cewa ne daga wajen ubangiji mu yake idan ku har magana ya zo daga wajen ubangiji to bai kamata a samu tukka da warwara ta yadda idan har mutum wato ya kware a wajen zance to ba zai yi fara magana yanzu kawai dan daga yanzu zuwa awa ɗaya zai yi magana a samu da ya je ci kwatar awan duk maganar da ya faɗa daga ƙarshe sun warware da baya kaga wannan bai da hikima a cikin maganar sa to mutum ma aka iya samu yayi awa guda ya yi bayani ba tare da wani wuri ya warware wani wuri ba to ina ga ubangijin mutum kuma hmm. kaga ba za a yi masa tunanin cewa maganar sa yayi mai ya warware juna ba saboda haka a game da mutashabi mutane sun kasu gida biyu wato da waɗanda suke ɗaukan mutashabi wato ابتغاء الفتنة أبن نفل يصد عن سبيل الله ويشكك الناس في كلام الله وتستر متاني دقى الدين الله كما سسام جماعة شكا جمد مجانا الله سبحانه وتعالى sai waɗanda su zukatansu babu wannan karkatar wato su ne arrasikuna fil ilmi wanda suna da ilimi wanda sun samu tamakkuni wato a cikin ilimi sukan haɗa tsakanin ayoyi waɗanda suke wato mutashabihai din wato da muhkamai domin su gane ma'anan wato mutashabihai irin waɗannan wato ayan baya zama musu baya rikitar da su domin su sukan har hada su gano abin da nan wato yake nufi sakamakon hada nan da wancan ayan to bayan nan kuma sukan ce amanna bihi kullum min inda rabbina wato su ba sa ganin a cikin alkur'ani ko ba su gane wannan ma'anan ba akwai wani abin da zai iya yiwa ya ci karo da junansu su suna ganin ba za a samu haka wannan ɗabi'a ta amfani da ayoyi waɗanda suke masu shubha ɗabi'a ce ta ɗan bid'a mu'tazila a khawarij duka ba su ɗauko jami'a ba sa ɗauko ayoyin alkur'ani gaba ɗaya su haɗa su su musu hukunci sai su ɗauki wani aya kawai sai su basaura sai su yi hukunci da shi wannan da kuma waɗanda cikin zukatarsu akwai munafunci ne asalin wanda su ba sa masan musulunci sun shiga musulunci ne hala a bisa tilas irin waɗannan wato wani yake hakaito wani eh, wani balaraban ƙauye yana cewa wato da masajid lil ubadi yaskunuha ha sir ila halati al yuskina ma qala ula sakaw inma qala waylun lil musallina. wato kaga a cikin sura ɗaya fa sai dan ɗauki wani wuri Allah ya ce wato da yace a ra'aita alladhi yukazzibu bid-din fa zalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin sai yace fa wailun lil musalli da Allah yace fa wailun lil musalli ai ya karasa yace alladhina hum an salatihim sahun shike na shi sai dauki wannan wurin yace a ai tunda Allah ma yace masu sallan ma shiga uku shike na zai tara jama'a sai na cewa da il masajida lil ubadi yaskun Ubar masallaci ma masu ibada su je su ta zama wasir ila halatul khammar yuskin mu tafi can wurin masu giya ko su ba mu musha ma qala rabbuka wailul lil ulasakam to Allah bai ce wailun ma wanda suka yi baye ba sai ce lakin lakinnahu qala wailul lil musallina sai dai ai ya ce ai azaba ya tabbata ma zalla to kaga ma zallan ma ba su tsira ba shine sai wannan din yake ce masa a'a to ka karasa ayan gaba mana ai ya ce alladhina hum an salatihim sahu sune waɗanda suke gafala ai abin da suke rafkana gabarin sallah lokacin sallan yayi ba su je ba ina kai da kake ce abin masallacin ma duk gabaki daya kar a je su kaga kenan duk wanda a cikin zuciyarsa akwai cuta ta munafunci to shi yana neman wani dan wuri ne da zai faki to haka wanda suka tara waɗansu abubuwa na bid'o'i kuma suke so sai mutane sun rayu a kanta to za ka ga suna ƙoƙarin neman ayoyi waɗanda suke wato masu shubuha sai su makale Allah ya ce ibtiga alfitina wato dan neman fitina ai saddu nasi an dinillah suna so su raba mutane daga addinin Allah domin fitina shine wato ka tsara mutane daga addinin Allah babu fitinan da ya fi shi إن الذين فتنوا المؤمنين إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب حميم الله يقول إن الذين فتنوا المؤمنين للي وأن سكا فتنوا مؤمنين أي صدوهم عن سبيل الله سكا تشري سدق هنيا الله مؤمنين ماذا ماتا ثم لم يتوبوا سأل نبا سحوبا با ولهم عذاب جهنم سنة عذابا توتر جهنم ولهم عذاب الحريق سنة كما عذابا من غبارا سبب هكذا ابتغاء الفتنة أنا لكم ƙoƙarin tsare mutane daga hanyar Allah duk masu kira zuwa ga bid'a ai so suke su killace mutane a wani kangi ka su gane qur'ani kada su gane hadisi duka ɗauko ayoyin alqur'anin suna buga junansu da juna suna ainihin gwada musu cewa ai abin da qur'anin yake nufi daban abin da sauran musulmi suka ɗauka wato suke nufi daban misali yanzu yan ahmadiyya wanda suka fito suka ce wato za a iya samun wani annabi bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suka kafa hujja da cewa ai annabi ya ce annabi isa ya ce a cikin ba'di ismuhu wa qala isa maryam ya bani isra'ila inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد نعم. فلما جاءهم بالبينات قال subhanahu wa ta'ala yake ba da labari a wannan wurin wato game da ainihin annabi isa alaihi salam cikin abin da ya bishara wa mutanensa ya gaya musu cewa lallai akwai manzon da zai kuma idan manzon nan ya zo su yi imani shi wannan manzon yana musu albishi da shi sunansa ahmad wannan yasa yan ahmadiyya sai suka fito da wani shugabansu shi shugaban asalin sunansa mirza sunan sunansa mirza ahmad gulam saboda haka sai suka juya suka ce ai da a mayar da sunan babansa ya zama sunansa saboda haka sai aka koma ana kiran shi ahmad gulam ai ga aya ta ce a cikin ba da suhu ahmad saboda haka suka ce ai wannan ba bayan annabi isa bane bayan annabi muhammad saboda haka bayan annabi muhammad akwai wani annabi da zai zo sunansa ahmad saboda haka ga annabin nan yanzu haka aka yi ta fama da su tun lokacin da ya bayyana a ƙasar indiya har yanzu nan ana fama da su duk da cewa malaman musulunci duka na duniya sun yarda da cewa su kafirai ne domin tun da sun yarda a kowane annabi ba annabi muhammad bayan allah ya ce shine khatamun nabiyyi shine cikamakin annabawa to lallai wanda ya yarda da wannan ya fita a musulunci Masu suna turawa suna ɗaure musu gindi suna nan da tashoshinsu suna galibin zaman su a europe ne ingila da sauransu suna da muktinsu suna da komai amma ba dai sunansu su musulmai ne suna da masallatansu da wajen da wasu da komai duk waɗanda suka tafi yawanci karatu a ƙasashen turawa sukan je su barbare su suna ba su littattafansu suna bugawa da turanci da larabci da waɗansu yaruka daban-daban su dai ka yadda cewa a wannan mutumin nasu shaidanin da ya mutum su yi annabi sannan yanzu kuma wanda yake jagorantar su wale cikin waliyai wato shi wakilin annabi ne saboda haka shi ne almarji ul'a'ala wato spiritual leader duk abin da ya faɗa ya zama addini iya abin da ya ce a yi dole haka za a yi a matsayinsa wato na wakilin annabi saboda haka Allah yake abu na farko kenan na biyu ibtiga'a ta'wili wato suna neman tawilin waɗannan ayoyi zuwa ga abin da suke nufi wato suna fassara ayoyi akan manufansu ba akan manufan Allah ba Allah ce ma ya alamu ta'wilahu illa Allah warasikuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min inda rabbih magabata sun yi sabani a daidai wannan gaba cewa in an zo karanta wannan wurin za a wuce ne ko kuma za a tsaya wa ma ya alamu ta'awilahu illa a tsaya anan ko a wucewar rasikuna fil ilmi da yawa daga cikin magabata su wakafi suke yi wato wa ma ya alamu ta'awilahu illa ba wanda ya san tawilinsa fassararsa irin waɗannan ayoyi masu shubha sai Allah in aka tsaya nan sai a ɗauki warrasikuna fil ilmi aman amanna bihi kullum min indi rabbina sai ya zama wannan warrasikuna wato jumla ce isti'nafiya mubtada ce ita warrasikuna jumlam yaquluna amanna bi kullum min indi rabbina ya zama jumla ce khabariya sai ya zama ma'anan wato ayoyi masu tashabuhi babu wanda ya san ma'anansa sai Allah madaukakin sarki su kuma kuna fi ilmi wato waɗanda ba su san fassararsa ba amma sun samu wato abin nan tabbaci na ilimi saboda suna da ne game da abin da Allah ya saukar daga wajensa ne su abin da suke faɗa amanna bihi kullum min inda rabbina wato mu mun yarda da shi shi ma aya mutashabihi din daga wajen ubangijin mu yake kuma babu cin karo da juna ko da ba mu gane ma'anan da yake dauke da shi ba saboda haka sai su yi taslimin al'amarin zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin shine masani game da abin da yake nufi to anan mutane sun sake kasuwa wato gida biyu akwai arrasikuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min inda rabbina akwai alladina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha wato waɗanda suke da ilimi kafa su ya tsaya a cikin ilimi suna yin imani da shi waɗanda zuciyarsu akwai ainihin karkata su kuma wato suna samun shubha to in mun tsaya a wannan kira'a kenan idan muka dawo kuma wa'inda a wurin karatu ba sa tsayuwa daga cikin magabata a wanda ba su tsayuwa suka ce wa ma alamu ta'wilahu sai su ce illa war rasikuna fil ilm babu wanda ya san fassararsa sai Allah sai wanda kafansu kuma yayi zurfi a cikin ilimi su suna iya gane fassararsa kenan idan ka ce ma ya alamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi to sai ya zama wannan wawul wawul wato an yi adafi ne ba wanda ya san fassararsa sai Allah sa'an nan kuma sai mai waɗanda suka wato kun. sai ya zama arrasikuna an yi atafin shi ne akan lafzul jalala ai la ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikuna fil ilm sabanin waɗanda su kuma a cikin zuciyarsu akwai karkata to su wato wato ba su yarda da haka ba to a hakika in ka kalli wa'illan kirawoyin guda biyu a hakikaninsa da aka kama akwai ta'aru akwai cin karo da juna domin ka ɗauki kira a farko to yana hukunta maka wato ba wanda ya san tawilin wannan mutashabihin sewa sai Allah idan ka ɗauki a ta biyu ita kuma tana yin nuni da cewa wannan wato wa'annan mutashabihai din Allah ya san tawilin su sannan masu ilimi ma sun san me sun san tawilin su to sai ya zama in mun ɗauki maganganu guda biyu a haka ba za mu ga kamar sun ci karo tunda nan ya ce ba wanda ya sani sai ba sai Allah nan kuma ya ga ce Allah da wasu ma sun yi ne sun sani a nan abinda za mu yi shi muka kalli abin da kyau za mu ga cewa babu cin karo da juna wannan ana kiran shi wato sabanin da suka yi wato sabani ne akan ma'anan at-ta'awi kawai sabanin nan ya haifu ne kan ma'anan menene at-ta'awi domin idan an ɗauki ta'awil da aka ce wa ma ya alamu ta'awilahu illallah idan ana nufin ta'awil bi ma'ana at-tafsir to kaga fa qira'atul wasl aula misalin da zancen wa ma ya lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna fil ilmi wannan shi yafi dacewa in dai tafsiri muke nufin shine tawili wa ma ya lamu ta'wilahu babu wanda ya san fassarar sa sai wa sai Allah sai masu ilimi saboda fassarar kan abin zai gagare su na ba ta kun gane domin arrasikhina in mun dauki wannan tawili ta tafsiri ne saboda me yasa me fa'idan a kira kuna anan a kira wanda suka yi karfi a cikin ilimi dan nasu gane fassarar domin ba da ana so a ce sun san fassarar ba ba fa'idan a kira su a wuri to sai aka ce kuna fil ilmi wato abin nufi ya alamuna tafsirar qur'anil mutashabi su sun san fassarar qur'ani wanda yake mai mutashabi saboda haka ba abin da yake koya musu saboda me yasa li rusukhihim fil ilimi saboda suna da kafa a cikin ilimi kuma sun kai makura domin an ce ku fi shai ana nufin asabitu sabitu min duk abin da ya tabbatu ya tsaya a kansa da kafansa to sai a ce mishi arrasi to saboda haka saboda tamakkunin su a cikin ilimi suna iya gane waɗannan ma'ani to amma idan muka ɗauki abin da ake nufi da at-ta'awil bi ma'ana al-aqiba wal ghayatu majhula domin tawili na iya ɗaukan haka cewa ana nufin ƙarshen abu ko kuma makurarsa idan zai ɗauki in yana ɗaukan wato ainihin makurar abu to kaga lallai nan zai iya yiwa ya zamo masu ilimin ma ba su san shi ba suka su san tafsiri amma makurarsa ba ba za su iya sani ba wanda zai san makurarsa sai ne sai Allah yanzu idan aka ce Allah ya yi bayani akan wuta ko aljanna ya ce akwai wuta ko aljanna idan ka zo kun sana ai ka san me wuta amma hakikanin wancan wutan da Allah yake bayanin da ka santa to ashe kaga akibanta wato karshen magana akan wannan wutan ba za ka iya sani ba abinda kawai za ka iya ainihin wato sani shine zallan fassara amma hakikani fa kaga wanda ba wanda zai iya sanin sa sai sai Allah to Allah madaukakin sarki yayi amfani da waɗannan kalmomi na tawili guda biyu a wurare daban-daban domin fitar da ma'anar da inda yake daukan tafsir da inda yake daukan wato al'aqiba a wurin da yake daukan tafsir suratu yusuf Allah madaukakin sarki yayi magana akan waɗansu mutane guda ne da aka sa su kuku tare da annabi yusuf alaihi salam ɗaya sun yi mafarki sai suka zo suka yi tambaya to ɗaya daga cikin wanda ya yi tambayan mafarkinsa يا ya gaya mishi إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا قال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين kun ga nan da yake ce masa ga abin da na gani a rani ahmilu a ra'si khubza na dauko gurasa a kaina ta akulu tayru min tsuntsaye sun zo suna ta ci sai ce nabbi'na bi ta'wil kaga nan ai bi tafsiri ba ni labari game da tawilin sa ai tafsiru ya ya fassara wannan mafarki na naraka min al-mufsinin muna ganin ka mutumin kirki wannan daga cikin sifofin masu fassarar mafarki ba kowane gama gari ne za aka yi masa tafsirin mafarki sai mutumin kirki domin ya bayyana a ya ce inna na raka minal muhsinin saboda haka kaga nan bi ma'ana ta'awil nabbi ina bi ta'awil ina bi tafsiri لا ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم ما ينشا الدعاء اللهم فقهه في الدين وعلمه التعويل اي كان علمه التفسير سوره كسرت شيء تفسير فما سورة الأعراف سيتك هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربهم بنا ghayril haqq to ko lura da wannan wani hal yanzuruna illa ta'wila Allah ya ce shin kan su kafirai akwai abin da suke jira ne game da kiyama in ba fassarar sa ba kaga ta'wili ana nufin akiba hakikanin faruwar sa shine ran da suka gansu a filin kiyama ai ba abin da suke jira kaga fassara ka an ga musu da je kiyama ai sun san fassara amma yanzu me suke nema shine su gansu a kiyama kenan hakikanin kiyama wato suna so su ga akibatuhu al-majhula domin yanzu Karshen ƙarshen lamarin bayanin kiyama ba wanda ya san shi sai Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya ce yawma ya ta ta'awilu ranan da haƙiƙanin kiyaman da zo to ya qulu na nasu wanda dama suka fita hanyar da suka ce ba za a tashi ba min qablu da su ce kajiya a rusul rabbina bil bilhak. wallahi manzon ubangijin mu dama sun zo da gaskiya abinda suka gaya mana zai faru da mu da je kiyama gashi yau mun kammala kiyama to kaga kenan ashe ma'anan at tawi ko at-tafsir ne ko aqibatul to idan mun ɗauke shi a ma'anan tafsir kun ga yanzu malamai sun san tawili kenan sai a ɗauki wancan ma'anar ta wa ma ya alamu ta'awilahu illallah war rasikuna fil ilm kun fahimci magana nan Allah ya san fassarar Qur'ani shi malamai ma sun san me sun san fassara to sai a sake dawowa sai a ɗauko kuma wancan na biyu shine mu ɗauki ta'awili a matsayin mene akiba domin yanzu da Allah madaukakin sarki wato yake cewa zalika khairun wa ahsana wa ahsanu wa ahsanu ta'wila kaga ta'wil anan shi ma ba yana nufin fassara bane wanda da yawa mutane sukan fassara shi a matsayin fassara wato zalika khairun shi yafi alheri wa ahsanu ta'wila sai a ce yafi kyawun fassara alhalin yafi kyawun akiba wato ana nufin karshen al'amari to sai a saki dauko wancan da ka dauko na biyu shine wa ma ya alamu ta'wilahu illa Allah wannan tawilin da ake magana ba wanda ya san hakikaninsa nan kuma sai a tsaya a ce zewa sai Allah kuna fil ilmi su kuma malaman ilimi cewa suke amanna bihi kullum min inda rabbi yanzu madauki abu guda daya shine Allah subhanahu wataala ya ce mana yana da hannaye Allah madaukakin sarki ya ce wa غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا إليك من ربك طغيانا وكفرا وقل ردنا الله مدعوكين سركي وقالت اليهود يد الله مقلولة Yahudawa sun ce hannun Allah a maƙe ki cuta suka ce hannun Allah a maƙe suke suna dunkule ne wato suna siffanta Allah da marauci. sai Allah maɗaukakin sarki ya ce bal ya daku ku lura da magana su da suka tashi sai suka ce Allah hannu ɗaya yake da shi so da kaga ai an mutum ma hannu ɗaya ne inda ma asalin da ya ruwa maki mutum da hannun sama guda ɗaya ne in ya ga dama ya ce to ai ba ni ma da damar ita ne mai bayarwa yanzu ni hagu kawai ke da shi su a maganar su zuwa qalat al yahudu yadullahi ya suka ce hannun Allah magalula wato tana dunkule ne da Allah ya tashi ba su amsa sai ce ah, gullat aidihim su daga yau mun maki hannunsu haka Allah ya faɗa ce daga yau mun maki hannunsu saboda haka ba wanda ya kai bai hude ruwa bara ka taba ji a duniya wani abu ya faru ka an ce Isra'ila ta kai taimako ba ruwan Ta sai dai a ce in ila ina ina amma sukan Allah ya riga ya maki hannunsu ya ce mun maki hannunsu daga yau ba su zaki kyauta saboda Allah ya ce kullat aidihim sai ce wa lu'inu bima qalu kuma saboda abin da suka faɗa mun tsine musu sai Allah ce bal kuma ta mabsutatani shi kan hannuwansa guda biyu ne a shimfiɗa sa to yanzu anan in an ce ma hannu gan ka ɗauki ma'anan farko a ta'wil bi ma'ana a tafsir ai ka san me hannu ko na ce hannu ka san shi to an ɗauki ma'anan aqiba wato hakikatu shay in mun zo ma'ana ta biyu yanzu ka iya sani halin Allah kaga ba ka san shi ba yanzu duk ilimin mutum sai dai ce amanna bihi ne kullum min inda rabbina ina ba ta kun gani so da haka duka tafsiran za su hada anan kuma za su bada ma'ana saboda haka in ababin tafsir ne eh da Allah da malamai sun san tafsirin ababin akiba ne hakikatu shay to Allah ne ya sani malamai ba su sani na fata kun gani. saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce wa ma ya alamu ta'awilahu illa babu wanda ya san wato wannan fassarar sai Allah bi ma'ana hakikanin sa kenan idan bi ma'ana fassararsa ne wato wanda yake na zahiri to ba wa ma ya alamu ta'awilahu illa Allah war rasikhuna fil ilm babu wanda ya san sa sai Allah da kuma waɗanda suka ainihin wato abin nan suka tabbatu a cikin ilimi sai sa maganar Imam Malik ta zama ka'ida mashkuriya wadda ainihin wato yayi magana akan al-istiwa da aka tambaye shi yaya Allah ya daidaita al-arshi sai ce al-istiwa'u wato gairu majhuli ai kaga a ce mutum ya daidaita akan wani abu ai mai hankali kan bai jahilci haka idan idan ka ce istawaitu alal kursi na daidaita akan kujera ai kai da ka ji ka ji magana ai ba sai ka da yadda na daidaito akan kujera ba ka san cewa ya ake daidaiti sai ya ce wal kaifu irin na Allah gairu ma'qulun hankali ba zai iya hakaito tunda bai taba ganin Allah ba balle ya ga ya yake daidaituwansa saboda haka hankali ba zai iya gano wannan ba sai ya ce wal imanu bihi wajib ka yadda Allah ya daidaita dole Wasu wasu'alu an bid'a ka ce yaya Allah ya daidaita kayi bid'a dan sahabbai ba su tambayi annabi kai wasa ka kai tambaya haka an gama an bada ka'ida mai sauki duk abin da Allah ya faɗa game da siffansa to abin da ake so shine ka gano iya na kurkusa wanda za ka iya gane shine ma'ananta kawai na zahiri saboda Allah maɗaukakin sarki ya yi waɗansu da hannu ya yi da idanu ya yi kaza to duk abin da ka ji a cikin abin da ya shafi mutane Allah ya ce yana da wani abu irinsa to abin da ake so kai ka ɗauki ma'anan wannan abun a wajen mutane idan ka ɗauki ma'anan abun a wurin mutane da Allah kuma sai ka bar masa nasu shi ya san irin yadda nasu saboda hankalinka akwai abin da ba zai iya zuwa masa yanzu Allah ya ce yana da sama guda bakwai da kaga wannan ya dai ka yarda ko sama jannati ka tafi kai yawo kace ka je duniyan wata waye sai dai ka dawo baka isa ka iya gano ya za a yi a samu saman nan guda bakwai ba zai yi ka gano wannan ba sai dai kai shawajin ka a sararin samaniya kawai duk abin da ka faɗa ka faɗa amma ba yadda ai ka gano wannan akwai sammai guda bakwai ba za ka iya gano ba to ashe Allah yana magana ne da kai da iya inda hankalinka da je saura sai ni kauya sai sa dama a musulunci abubuwa guda biyu ne ayoyin aƙida sai ayoyin hukunce hukunce su aƙida tauhidi an gina su ne akan sallama su imani kawai ake magana imani duk abu na tauhidi akan ce kai imani ka gane yaya abun yake baka gane ba kai dai imani shi kuma hukunci ana yin sa ne daidai hankali wato hukunce hukunce su kuma da hankalin ka ake amfani da shi sai a ce yi abu kaza saboda kaza yi abu kaza saboda kaza yi abu kaza saboda kaza in wannan ya kace a ce a kaje in ya cire hakori a cire masa me dalili sai Allah ce dan a zauna lafiya dan kar ka taba wani eh, kai ma din kar a taba naka to kaga sai ana baka abin da hankalin ka saboda an san zaka iya ganewa dan abun yana tare da kai a duniya amma duk abin ya zama tauhidi an ce ma imani da mala'iku Kai wannan ma sai dai kai imanin kawai ka taba ganin mala'ika an ce maka Allah ya ce kuli ajini hatin ne kaza suna da fukafukai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da mala'ika jibril wata ran ya fito mun a sifansa yace sai na ga ya rufe saman garin madina makka gaba ɗaya ban ga inda naga sararin samaniya ba ya rufa wurin du gaba ɗaya wa qad saddal ufqa ya rufe sama duka babu inda nake ganin sama sai fuffuken sa kawai to yanzu wannan ai kaga yadda kai imani dan yanzu in ya bayyana ma ya ka ka birkici kaga ko aljani ne fito ma yanzu ka cewa za ka yi ballanta na mala'ika sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibrilu a sa na mala'ika jibrilu soju ne kawai duk zuwan da yake wajen annabi a sifan mutane yake zuwa masa akwai sahabin annabi dihiyatul kalbi to annabi yana ganin mala'ika jibrilu ya zo a lokacin da ya san dihiya baya da to ya san wannan ba dihiya ne san mala'ika jibrilu ne sai zo su yi magana sai sa hadisi na biyar wa hadisi ai ya fada yace muna zaune bayyana min julusan inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam isfala alaina rajul shadid bayan siyab shadid sawab shari la yura alaihi asar safar wa la ya'rifu minna ahad فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا رسول الله اخبرني عن الاسلام اخبرني عن الايمان اخبرني عن الساعة كدوبا abin mamaki suka ce muna zaune ga wani mutum ya kullo mana dole su ce ya kullo suka ce mutumin nan abin da ya basu mamaki da shi ga tufafinsa farare ga gashin sa bakin irin amma fa duk garin madina ba wanda ya san shi kuma ba wani alamar kafansa ya yi kura da cewa ya zo ne daga wuri tunda ba a garin madina yake ba ya kamata a ce daga wani wuri ya zo in daga wani wuri ya kamata a ga alamar ya dan jikkata daga tafiya yake sai aka gan shi lafiyar sallin ya fito kamar daga cikin AC wannan waye ne haka kuma da yazo sai ba su mamaki sai gwada musu kamar ya sa annabi yana zuwa kawai mutumin da ka zo ka je ka kai gwiwanka ka hada da nasa yadda yake zaune ka ba hannunka ka sa a cinyar sa ya gwada ka san shi sai gwada musu normal shi wannan mutum ma ya riga ya gama sani sai ce ga ya mun kaza ga ya mun kaza sai da ya tafi ne suka ce fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusajjibu annabi ka ai a lokacin ya kowa ilimi ya kamata duk ilimin da za a samu a samu a wurin annabi to amma annabi ya gama bayani yace musulunci shine an ta dalla an ta shada Allah la ilaha wa anna muhammad wa iqamis salat yana karewa sai annabi sai malaika sai mutum ya ce sadaqta kamar dama ya san abu sai ce abin da ka faɗa gaskiya ne shi ne suka ce fa ajibna lahu mutumin ya bamu mamaki fa yasaluhu yana tambaya da ko an bashi amsa ce yauwa na gode dama ban sani ba zai ce sadaqta kuma sai fa yasaluhu fa yusaddiqu sai ya tambaye shi kuma zai gaskata shi shine da ya gama ya tashi kawai ce to ni dai bar ku lafiya eh ma kenan ma sha Allah yana dan yankawa yace nan ba gaishe ba sai suka ce wai ya manzo Allah waye wannan mana mutumin nan wane ne ko kuma annabi ya tambaye su a tadri man sa'il kusan waye zo yake tambayan nan sai suka ce Allah wa rasuluhu Allah da manzo suka sani sai ce fa innahu jibrilu atakum yuallimakum dinakum ai wannan jibrilu ne ya zo ne koya muku addini amma sai na muku ta hanyar tambaya shi ya sani sai ya tambaya sai a bada amsa dan kukuji ya tambaya a bada amsa dan kukuji ya tambaya a bada amsa dan kukuji sai ya ne tambaye ni sai kuma ya biya Yayyace gaskiya ne sai sa da aka je bacin tashin kiyama sai annabi ya jiyo da abin kan zai ce man masqulu an habi a alama min as-sa'i hmm. ai wanda yake tambayar ba bai hume tambayar zani wato wanda ake tambayar bai hume tambayar sani ni yanzu da kake tambaya na ni ma ban fika sanin yanzu za a tada ainihin wato kiyama saboda haka kenan wanda yana gwada cewa wato mala'iku halittu ne waɗanda suke suna da girma to amma sai kai imani in ya fito maka ma ba za ka iya tsayuwa ka gan shi ba ma balle har ka kara cewa to ni a gwada mun shi dan yi imani a in ya fito ma damuwa za ka samu saboda haka kaga wanda sai dai ka yi imani littattafai da suka zo ina za ka same su yanzu sai dai ka yi imani manzanni da aka yi ina za ka gansu sai dai ka yi imani wuta da aljanna ina za ka ganta sai dai ka yi. kaga duk abubuwa da suke da alaka da tauhidi su imani kawai ake so ka yadda zuciyarka ta aminta da ubangiji in ta yadda da shi to duk abin da ya faɗa sai ta imani amma duk abin da ya shafi hukunce hukunce tunda a nan duniya ne kuke yi to nan kuma ba a yadda ka kawo ma mutane kaddara tauhidi a wurin mu domin ba za ku haɗu da wani kawai ka wanke shi da mari ba mana za ka bayan ka ce haka Allah ya kaddara ya sai jama'a su rike ka sai wanke ka da mali kai ma saboda to bayan ba za ka wata wili ana maganar hukunci nan akam ne abubuwa ne da suke tafiya da hankalin mutum kai tsaye idan yana iya gane yana iya fahimta saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala wato yace ma ya alamu ta'wila ku illa Allah rasikuna fil ilmi yaquluna amanna bi suna cewa mun yi imani da shi ai saddaqna bi wato mun gaskata almuhkam da almutashabi saboda haka saboda shi muhkam mun gane shi mun nutsu da shi shi ko mutashabi mun yi imani da shi mun miƙa wuya gare shi kullum min inda rabbina wato mun yadda duka daga wajen ubangijin mu ne ba zai taɓa yiwuwa ba a samu abin da ya zo daga wajen ubangijin mu ya zama ya ci karo da juna a wannan aya har ila yau za mu ga cewa wato Allah subhanahu wa ta'ala a ya raba alkur'ani gida biyu wato kismun muhkam wa kismun mutashabi wani a cikin alkur'anin muhkam ne wani kuma mutashabi a wani wuri kuma sai Allah ya mai da qur'anin gida ɗaya ce ɗaya ne Allah ya ce Allahu nazzala ahsana Allahu nazzala أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء الله فما له من هاد lura da nan Allah madaukakin sarki yace Allahu nazzala ahsanal hadisi Allah ne ya saukar da mafi kyawun zance kitaban littafi na alqur'ani mutashabihan Allah ce dukan mutashabi masaniya wato abubuwan cikinsa suka rika maimaituwa labarin annabi Musa ya fito a nan ya fito a can ya fito a nan ya fito a can na annabi Adam ma haka takshairu min hujuludil ladina yakhshawna rabbahum waɗanda suke tsoron ubangijin sun ana karanta musu jikinsu yakan rinka amsawa saboda yadda suke jin maganar Allah summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah to almuhim abinda Allah ya Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban sai ya ce me saboda haka yanzu ya ce duka Qur'ani ma mutashabihi سوال ولي سيتي ألف لام را كتاب أحكي بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم To lura suratu hudu ta ce alif lamura Kitabun uhkimat Ayatu. Allah ce littafi ne da muka kyautata ayoyin muka mayar da shi muhukam gaba ɗayansa su mafussila sa da muka yi fulla fullan sa hakimin khabir ya zo ne daga wajen gwani masani to nan Allah ya ce nan mutashabi nan ya ce masa muhkam to yadda za mu gane wato wa'annan mutashabi da ya ambata da mukam da ya ambata ba irin mutashabi na can ne da mukam na can ba wa'ancan mutashabi da mukam din da aka faɗa na cikin suratu ala imran da muka karanta da shi kuma tashabuhi na nan da yake cewa Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan yana nufin shi littafin ta fuskar cikarsa da kyansa da shiryarsa to farkonsa na kama da ƙarshensa babu inda ya wani wuri can zubi ba inda ya fi wani wuri can bayani ba inda ya fi wani wuri can shiriya duk ɗaya ne ai kullu ayatihi mutashabihatun kamilatul balaga kamilatun fil khabari kamilatun fil amri fil nahyi fil sidqi fi kulli shay'in saboda haka kowace aya cikakkiya take wato kowace sura cikakkiya take kowace aya cikakkiya take bakara bata rukul a'udhu birabbin nasi kyawun tsari ba ala imrana bata fi huwa kyawun tsari ba bata ta balaga ba ba duka gaba ɗaya kitabun ne mutashabe wato yana da kamanceceniya da da junansa ta wajen cikar larabci da balaga da fasaha nan kuma da aka ce shi ma uhkimat ayatuhu wato ana nufin ayoyin alkur'ani an kyautata su gabaki ɗayansu ba wata ayan da zaka karanta ka ga larabcin yayi gargada babu ita duk wani wato kokarinka in kai profesa ne in emeritus ne kai a larabci haka zaka bar ƙur'ani. wallahi tallahi in ka zo ka ɗauka wato zaka sha mamaki ko wani profesa dai wani littafi kamalu lugatul qur'an wato cikan yaran alqur'ani a bangaren larabci sai ya zama sai an ɗauko an samu wato mutakallimun irin aklaniyun filosofin sun ɗauko sun ci to ai ga wani wuri ai a larabci ai ba a yin kaza sai ya ɗauko musu wannan wurin sai ya biyo da bayani ya warware musu ya ce ai gashi a larabci ana yi kaza dauko waƙoƙin jahiliya ya haɗa ya ce ku ne ba ku karanta wurin ba ko ilimin ku bai je ba gashi qur'ani yi kaza ya rika fayyace musu ga baki ɗaya saboda me yasa littafi ne uhkimat ayatu ayoyin an kyautata su babu inda da ka samu wani karancin nahau wani karancin balaga wani karancin sarafi duk wani abin da ka sani wato wanda ya dace an yi ma'ayoyin alkur'ani saboda haka wancan mutashabi ana nufin kamanceceniya da juna wajen balaga wajen ainihin sarafi wajen nahawu da sauransu uhukimat ana nufin ayoyin babu mai gargada ainihin a cikinsa ma ya zakaru illa ulul albab babu masu wa'azantuwa wato sai ma'abuta hankula wannan ma nafiya ce ya zakaru asalinsa ya tazakkaru amma sai dai an juyar da ta'un din wato ta koma zalun aka shigar da kuma zalun daya cikin daya sai ta zama ya zakaru bishadda aiwa wa ma yatta'izu wa yantafi bil qur'ani illa ulul albab babu masu wa'azantuwa kuma su imfana da alqur'ani sai ma'abuta hankula ulul albab ai ashabul uqul wa'inda suke masu hankali domin al albab jam'i ne na lubb al lubb kuma shine al aql saboda haka kenan abinda ake nufi da an hankali anan ana nufin al aqlul idrak wato hankali na riska wanda yake kishiyantan hauka wato hankalin da zaka iya riskan abu mai kyau da shi wato ba ana nufin wato hankali kawai haka na cewa kai mai hankali ne kawai din an cika ne hankali wanda kuma baka iya riskan abu da shi ba shi ake nufi ba wato hankali na riskan abubuwa wanda ka iya riskan abu da shi wanda ya ka ga abin da zai cutar da kai za ka iya gane shi abin da zai maka amfani wato za ka iya gane shi saboda haka dukkan hankalin da mutum yake iya riskan abu mai kyau da mummuna da shi to zai iya gane alkur'ani in an karanta mishi shi zai amfane shi kuma Allah madaukakin sarki zai iya shiryar da shi sakamakon wato sauraron wannan littafi na alkur'ani na aya ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب rabbana ya ubangijin mu la tuzigh qulubana kada ka karkatar da zukatanmu ba da idza na bayan ka shiryar da wa hab lana ka ba mu min ladunka daga gare ka rahmatan wa tarhama innaka antal wahhab lalle ya kai ubangiji to kai mai yawan kyauta na rabbana innaka jami'un nas li la rayba fihi innaka jami'un nas lalle kai mai tara mutane ne liyomin la raiba fihi ga wani wanda babu shakka game da aukuwansa inna Allah lalle ubangiji la yukhliful mi'ada baya saba ainihin alkawari waɗannan ayoyi insha Allah akan su gobe za mu tashi abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladan sa abinda muka yi shi musu kuskure ubangiji ya fi mana Allah ya sami tare cikin lada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh